insan kina da hankali kuwa ta ɗibi kwalabe na kodin ta farfasa daga jakata wanda sakamakon haka ta ci mata mutunci a cikin mutane ta faɗa mata cewar ita matsiyaciya ce ta fito daga gidan talauci mahaifinta ya gudu ya basu sakamakon ba shi da abin da zarge su me faru wala wani saurayi ne kashe mutane hukumar 'yan sanda tana tuhumar ke da kisan salama balaraba mai yadi wallahi ba ni na kashe ta ba me ya kai ki gidan a daren wannan ranar na je ne mun yi sulhu da ita me yasa baki buga mata waya ba kika dauki kafa kika tafi har gidansu na ki kira ta a waya ta ki dauka sannan kuma alkali zaki yawa ban aikata laifin baya mai girma mai shari'a kin taba yin kisan kai iya tambayar kenan ban gama baka amsa ba kin bani amsa na tsaya ne don na faɗi abin da mai shari'a